da watan ɗaya watan zulhajji hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama subo ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙin ya yi mana dace da wafaka na duniya da lahira don rikin sunayensa. Hmm? Wani? sha uku na ce babbage sosai da sassafin na mana tuna na sake tuna wani dubu baya amma kuma zai yiwu in yi su baki amma dai ina ga sha uku na ce yawwa dai kana tunanin za ka je gida ne su laje tsoro da laje da ce ko ya laje da ke. ma'alwar wannan na ji sauki da na zo zan kama na rufa inda zan kama kawai sai na buga masa da alhaji al-muharram ne wannan kan lallai sha uku ne ga muharram hijira na da arba'in da bakwai to قوله تعالى وأنزلنا من an ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به mana شكرا da irin na النمطربة an yi na duwatsu a can sai ga shi kuma na yin jigawi mun saukar da ruwa daga sama kadarin daidai bukatar ba a yi shi da yawa yadda zai halaka mu ba ba a yi shi ɗan kaɗan yadda zai ishe mu ba haka nan Allah yi lokacin wannan ruwan mai ta amfani da shi mai ta hoke mu amma mutum ya ga hadiri ma ya gode wa Allah ga shi shugabanmu annabi Muhammadu don ya ga hadiri kan durkusa ce ya Allah mai albarka a sanya ce ruwa mai albarka mukuwan hadiri ko da za ka yi da kai ta gudu ta gudu ka je inda za ka fage sai ka ga ɗan bambancinmu da dabbobi kaɗan ne ka ga akuya in ta ga ruwa irin awakinmu na can da ba yawan ruwa ake ba ta gudu hatta ka dubi irin tsakaninsa da mutu amma kai ɗaki sai su shiga ciki su fake ka kai maka rugo da gudu ka fake baka ce wa mai ruwan nan komai ba babu alhamdulillah babu godiya ga Allah sannan wannan ruwan in Allah ya yarda za mu sarrafa shi mu yi amfani da shi sannan mu bauta wa Allah da amfani in ma mu ce mu yi ƙarfi mu bauta wa Allah in ma mu ɗauka mu ciyar ma in ma mu sayar mu amfani a addinin mu da shi ka gani Allahumma minka wa ilaika kenan shi dai ruwa Allah kai ka ba mu kuma shi nan za mu maido da alherin zuwa gare ka muna neman numci ba numci a cikin ba sai Allah ya iko mun ce masa iko ma zalla Allah mai iko ka dauki abu ka bayar ninka maka shi goma ai wannan shine kasuwanci mai riba wa imma in ka iya zaɓen inda za ka zuba akwai inda za ka zuba kasuwanci akwai ciniki da Allah ya baka ɗari bakwai riba nunki nunkin ɗari bakwai ai wannan ba magana ne ka gaya mutane ba ku zo ku mutum kowa zai yi wa kansa mai karatu ya yi wa kansa ya kamata ka mai karatu mai ilimi ɗalibi ya fi kowa bin Allah to sai dai karatun yana da kila manufa karatun yana da menene suka ga shi ne a baya hatta wili za ka ji ɗalibai na yi mun gama namu na rage yawan attajirai ku yi mun gama namu ya shi buka gama namu annabi bai gama nasa ba har ya mutu ya kuma ka gama naka saboda tsabar hawa masu rashin rabo rashin rabo kuke bubbugawa ku buga ku buga ƙarshen da sai ka ce dai kai kaban yadda ake bautan Allah a ƙasar Hausa al'ada ake bautan Allah kawai ni ubana ya tashi yana ginin masallatai ni ma yana gina na ga ubana na sallah ni ma kan ci gaba da sallah ba sai ka faɗi ba amma lisanul halin na faɗi mutumin da ba sallah ne ake da shi gaban sallan ba mun na neman wannan sallah suna yi wa kaina ne ina nema Allah ya tsayar da ni da wannan sallah Allah ina roƙonka kana masa doka durƙusa masa ka tsaya ka yi ruku duka kana ce Allah ina fa tsoron azabarka Allah ina fa tsoron hamarka iya sa wannan azoti ta halarta shi da sai dai in tsoro da gudu na samu sallah na samu sallah wata na kaza kenan ina sallah na sahun farko ko da kai da zuciya saboda kana to in ka duba kai sallah in ka duba kai sallah in ka duba kai wannan guda daya ya shafe shi an kulna minas sama'i ma a bi qadarin daidai gurgudu daidai bukata sannan idan ruwan nan ya tsaya ya yi mana tanadi wa askan na hufin arzi muka ajiye shi a cikin ƙasa wuri wuri ba wanda wannan ruwan da ya ji kafa ma ya wuce san ya taru a ƙarƙashin ƙasa randa randa yaranmu kwace yana nan tanki tanki dam dam a ƙarƙashin ƙasan in aka kulo inda yake mala zai aita ɗiba aita ɗiba a ta wajen haka rijiya ko rijiya ta al'ada akwai wanda za a ce maka rijiya nan tun da aka haƙa ta ba ta ɓangaren ƙarƙashin ruwa ka gani za a wuri ruwa a ɗiba a ɗiba kuma gari ne ke kewaye da wurin a ɗiba sai dai lokaci ya ƙare wuya ta sa ku tafi kubar wurin ko bace kore ku amma ba taɓa ganin ƙarshen ta ba kuma haka ta kai to wannan akwai sirri ta in ga wasu suna tare ruwan sama su tara shi yaushe in an ga yanzu kana tara ruwa sama kana tara shi ai majiru ne za ka leka ba irin ka samu ba an riga Allah ya tsaya mana da wannan mai bauta kawai abinci muke na gashi nan kwance a kafa ka kulla gashi nan dan bohol da an fara tona a garuwar nan wasu da amma ma me na tona bohol ka in an haɗa gaba ɗaya an ruwa. gaba ɗaya an tattaro da ko saboda ana so a harba shi sama shiga cikin gidaje amma wannan wajen wani kai leke ne amma ruwan gashi a ajiye ta inda masu ƙasar duwatsu ku dubi inda aka ajiye musu ruwan a kan duwatsu aka ajiye musu tankunan suna sama biya nan muke karanta babu barka dubi lokacin lokacin kawai ni wannan ayan da ke tunawa ban tuno ta ban ban tuno inda kake ba ashe muna tattaita ce mu ko yan tudu tun da ba wanda ta gani a cikin mu mu nan ga ruwa a kan dure sai na rike ka ko gaba ba mu dai mu karanta ko ba da ba mu karyata maka ga ruwan ku ga can a kan dutsen ko ruwan na aje jin da narke a kan kadai zo ku noma da shi ina malla ya huta da mu an aje mana shi a karkashin kasa tanki tanki tanki tanki in ka dace da inda rawan yake daga gani hatta alamomin ma kafin ma a sa wani injin a gano mutum kawai mai hatsari ya zai kai nan za a samu yau da gobe wa an zalna na sama ima'an bisantar wancan kenan wa askan na hukun arzu inna ala zahabin biki fadero inna ala fadero na ala zahabin biki muna jikin tafiyar da shi kafar da shi ƙarfin da zai ji akwai ran ya kasa umarni ya ce kasa ta tsoke ba na sama ma an ce ya arzu ila ima'a kawai ta haɗe cikin ruwanta Sama sama'u ita ba a e. ta kawai gari ba komi da abincinmu ya halaka mu da shi da abincinmu lamurra dole a koma ga Allah dole a koma ga Allah a roƙi Allah a bi Allah kada a kai kukan Allah mutum kullum babu wadiya babu babu babu yana ma iya biyo ka ba ne da shi to ni ne an ka ni na kaddu da abun da aka bani in kuma bukata ne wasu sun cika bukata in bukata ne wanda zan ba to wasu sun fika to ka kuma mai kuna ɗauka in ka ga wanda suka fi cancanta aiki ne ka bukatar tattata da kanka baka wancan kuwa lisanin hali na nuna ya kyankyanta kuma ya shiru ba kai kuwa kuma ba zakarar jalla wa ala fi haƙi al'ayatin gari annahu an zala mina sama ima'an mu'addiman nasa yau ne ya kyankyanta yana mai girmama mantar da kansa jalla wala bi sigatil jam'i al murad bi ta'dhi wa inna ala dhahabin bihi la qadiru wa anna dhalika al ma'a alladhi anzalahu huwa an da isauka da shi min as sama'i ba saukar wa askana hay mu da akwai Allah ya san yadda yi ne da saukar mana da ruwa kuma ya ajiye mana shi in ba za ka mai mai ta kasar kasal kasar in ya tsara mu ce babu ruwa Allah babu ruwa Allah ba mu san mai za mu tsara shi ba to amma Allah ya tofa ya mana ya gaida ba sai an je mana ke karkashin kasa ku kula mana ko samu shi askanahu anan fil amri liyantafi bihi ma fil abar kai ta ji kunya gobe jama'a tun da wayannan nemomi yanzu kake karanta kana kanta littafin Allah kana gane gobe kiyama za a bayyana maka sau ga wai wata kuma ma a duniya na mai nasa ba ka da komai yin ka kake bi ni in ji shi sai da mutum ya zauna hatta hukunce hukunci yake a a mu muka san kanmu mu za mu sawa kanmu duki sai mu tsari an samu ci gaba yanzu kasan akwai annan akwai kiristoci akwai yahudawa dole a yi wani tsarin da za mu zauna tare da su Allah wadda rana ta lalace shin Allah bai san da su ba shin zamanin annabi aka ce muku ba arna shin a zamanin annabi aka ce muku ba kiristoci ku ne yanzu za ku kawo tsarin da za ku zauna tare da kiristoci ba ka duba annabi da ya yi zauna da kiristoci magana guda da ku fito da ta sarari a a ingila kake da yadda za a yi ba mu da bakin magana a ganga sai mu samu bakin a kan a ce mana muna da yanci ina musa da yanci in muna da yanci to za mu bi tsarin Allah nan da ya halice mu yayi mana tsarin da za mu bi mu rayuwa ba ingila za ta ba mu tsarin da za mu rayuwa ba ita ce ga majalisar ɗinkin duniya za ta kalli addinin mu kai masa kwakwari ma ta sa mana curriculum da za mu bi mu karanta UNESCO ba ita za ta ba mu wannan tsari ba mu musulmai ne muna da tsari ba daga majalisar ɗinkin duniya ba a muna da tsari daga al'arshi saman al'arshi ma tsarin yaro kuma tsarin na cikakke ne mutum ɗaya bai iya nuna da kafa a cikin ba karnan duniya korof na duniya ba su iya kawo ga na kafa a cikin musulunci sai dai ma in an haɗa a ce ke eh, na musulunci ya fi na arnan duniya a ɗauko saki a rayuwar aure a dobi auren rakin duniya kyau a ƙasa musulunci shi ne gaba wannan da shaidan arna amma mu za mu bai ba mu za mu ba da shaida ba kuma ta rasa ka karanta ka gani abinda ardan duniya ke faɗi a kan tsarin musulunci amma su karfe ido suka kunno ta ƙasa dole suka juyar da mu muka koma wancan amma da ce aka ce masa kai doka kai daga ingila dole ya haka kaga daga nan sai mu je dadin fara da su amma yanzu ka tashi za ka yi faɗa da su ya ce me suka naka ka fanci ne sa wani lokaci akwai tsarin gurguru ma ya fi me in ka fi ka san kana faɗa da su kawai ga shugaban ku an dafe wannan an kona wancan an fasa wannan nan za ku gano kiran kai su suka samu in kuna da niyyar ku ɗauko falsa a kan ku sai ku ɗauko falsa amma wannan abu a fanci kana tashi in ba cikakken bayanai aka yi wa mutane ba kana tashi za su ci ne fitinan ne kai ne ne da fitina ake fitina na kawo shi kenan na ce zan bi Allah shi ne na kawo fitina kuma ga tsarin Allah shi ya fi wanda tsarin gado duk duniya ba inda yake sau su tushen bai shirya yadda za a yi gado ba ba shirya ba don faraɗiya ba yadda za a yi gado yan ko kaga irin gadon da suka shirya su ranar layi amma mu addinin musulunci ya hakan ciki idan uban ya mutu yana cikin mahaifiyarsa to ga yadda za a yi gado in ana maganar adalci yau dai a najeriya ba wanda aka fi yin tsoro a kan gana. to da janar da kanin sa karami wanda aka fa yanzu daidai za a raba musu in aka ba shi miliyan ɗari dubu kaza da dubu kaza da kobo kaza in jinjirin na shi ma sai an ba shi miliyan ɗari da dubu kaza da dubu kaza da dubu kaza ya danne masa kyauta to ina za a samu irin wannan tsari me muke mu karanta ma mu sun ga yadda tsari na ko da ba bi za mu yi ba mu sun baya da lokacin karatun balle babu lokaci mutum ne zai turo kansa yasa za a karanta wannan ma jika-jikan jika-jikan to sai zo kwana biyu kwana uku ji boko wannan ma ba wai karatun addini ba ne ba karatun sana'a ne idan ka karanta wannan yadda za ka tafi jami'a a wancan wannan ma za ka tafi jami'a yadda a can ake da kurof nan ma ana da su a musulunci ka tara kafin ka ka iya da kyau amma shi ba zai yi hasarar tashi ba ƙirƙiri ba kunya ba tsoro kai muna zaune da makiyar Allah idan za ka kai ɗan abu kai shi ba matsala ne ba amma haɗa taura biyu mawaƙi ma shi ake cewa taura biyu ba ta tauro ka baɗan ka yi karatun kirki in ma ya ji boko ya ragar da boko ya je ya dawa bai musulunci da shi wa in ma ya zo ya ragargara musulunci arabiya yi ne ne in ya dawo zai yi amfani yadda wancan ɗan boko za shi soja wannan ma za shi soja nema ma ake kusan ma ka je ka ga wala ka je kai arabiya na karanta dan za mu yi in ake da su ma a can tun da kafin a samu ɗan aiki a boko an samu ɗan aiki a arabiya kuna zuwa gari kuna son ku cewa garin mu ne muka zo sai ce ai na dan arabiya ai na wanda ai madina a wani ai kaza kaza lokaci kan su bayani kajeren jimma na faɗa muka zo yi da su ba mu ba rigi muke da su ba ba ruwan mu da su fili yanzu ke cewa mu muna faɗa ne da makiyanku ba zai je wa mutane bayani sai dan arabiya da yau da ɗan da uban da kankan ba da tsamara da komai ina in yaga dama ya burge ta kuma zai assalamu alaikum aina limam to da ya zara ki ya imam ta imam masha Allah kai ma kai ka kai ka uridu an uqaddima jawaban li ummatina hatta na'lamu annana ma jina li harbikum بل جئنا لندافع عنكم ونحميكم من الأعداء يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله yanzu ina za a samu mai fasara wannan da Allah jin hausa shi mu Allah ya sake rungume shi yanzu yau mana da wani babban bako malami ne kuma da tare ne daga cikin dakarun musulunci Allah ta'ala ya kara tsare su ba su zo faɗa da mu ba sun zo ne don su kare mana da bala'i tafaddalu sai inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ana Allahu akbar so da larabci ya gama jama'an musulmai an kaza kaza Ta ci da mai tuwon aka turo a cikin wadani ɗan tunani ne ke murna mun gane na'am na'am yes yes sun ka tara su goma malam kashi biyu ba su san abin da ke cewa ba illa ya kace gama za ka yadda baka sani ba kai bai ka ce ya me suka ce me suka ce oho yes dai suna san shi na hajjaji suka ce sami ne kai koyi rami yace eh to dunni ne hmm? kai ne zami kai ke bashi masauki a gyara masa wurin kwana aka gyara masa wurin ka ba aka je da zahiyar da shi to kai wai ya ya ba ni labarin ka ka ce kai izami ne ka je ita an ni ba daya daga kalma guda biyu ka faɗi na tabbatar eh, kana son ɗaya kana kirkiya to he na hada. saboda wannan da kake son na ta kare ne daga wanda ba ka son in kuma ma sani ba ba tsaya a ciki to haka ake amma yana juyawa hausa za ga kowa na mara ko aji ana son a yi larabci amma da ka je kana larabci kana koyar da su addini ka yi larabci a fito ka yi larabci a hal fahimtar su ce na'am na'am din ne fahimtar kaza kana da hausa sai ka ce yanzu a takaice bari mu dawo yar gida abin da na ce shi ne za shi ne kaza kaza sai ne na kunci kaza sai ya kai ka za ka gama su tabbaya amma da ba su iya tambayar ba sai nuna ba sun da kake faɗi ba dan sai jarraba za su ce jarrabawa to saboda ka larabci abu ne wanda zai maka amfani a duniya ya maka amfani a lahira magana ta taso ne akan iyayen da suke turo ƙasa su ce kwana biyu za su yi islamiyya ko kwana biyu za su yi boko kwana uku za su yi islamiyya su muka ce ba nan ba akwai makarantun da ake haka amma ba nan ba Allah ya ji Allah ya ji ya gafarta masa yarsa tana nan a rayuwa. mutum da muka bude ta ce a ah, ita nan za ta yi ita ji ta uwan shi ne ta so muka fara ramai ramai sai ta da ta ce to malam baba baba ice baba ne da baba baba na ya sa ne a makarantar NCE ba alhaji alin ne ba wani ne baban ka. ya sa ne a NCE saboda ka yanzu zan dinga zuwa kwana uku na ce ba a nan ba dubi dai da da alajari yadda ake hidima wannan ba wani mahalukin da zai raba min biyu in za ka yi ta karo ka yi in za ka je wancan ka je ka yi ta matsala da muna tare ta ce fakari tantan ki nake an gama tantan gima gida na ne aure maza je ke samu wane wane wane ta kafi can aka ka. in kana son wata makarantar madan tura ka zan yi tura ka karatu madin ko ka zo na mu yi karo mu yi an ba za ka raba ba duk suna nan makiya Allah suna tura ‘ya'yansu suna mai irin wannan abu ana tsankici da su to duk da muka gano shi ko ɗan kuma gano da tana yi wayar ta ke zuwa kaza ta zo in aka tantance ta ko ta jaraba ba nan ba wanda bai je gaya wanda bai je ba in kuma da mata kai ba yi ba sai mun mai da makarantar haka sai in duba gani gwamnati ta faɗi gwamnati ba ta faɗi ba abu ba ta faɗi ba abu ta ce in ita kanta biyu ta ma wanda ta ce in kana son boko boko in kana son arabiya zo ka arabiya amma ba za a haɗa ba ka kashe ɗanka kai masa biyu babu sai kashe shi ɗanka da ɗanka ba matsala ba maganin boko har na fa'a ana boko ne ma saboda kusancewa lokacin da suke boko ce kusa boko

biyan tafiya biyan nasu labari cikin rijiyoyi lokacin ba boholai-boholai wala oyoni da idanuwa ruwa wani hau zalika wa annahu jalla wa ala qadirun ala idhabihi Lokacin ala na da iko kafin ruwan da ya sama a kama ka kakwalen a cikin kasa ولو شاء أن يذهبه فيهلك فيهلك جميع الخلق بسبب كتاب الله wanda ne aka ci yanzu in Allah ya rike ruwansa ina fasaha da aka sha da mu ina fasaha akwai technology wani technology ne da sha da mu kabil mai min asalihi ju'an wa atashan وبين أنه أنزله بقدر وأنزله وأنزله بقدر أي بمقدار أي أي يتكني بقدر ina abu tsakanin kafin da dalon amma dai asalin an bi kadarin kuma sannan wancan ma da aka tashi sharhin bi kadarin uh, يعني بمقدار muayyane gurgudu aljanan ne ya tabbaci kama ce maka yanzu za ka ga in za a yi a ce maka bulokin nita kama wani ne kaza akwai a kaza kaga kafin a komai a tattata abin yake amma kuma an ta haka za a fitar da shi yaya Allah ruwan nan ya yi in bulokin ta ka tsallake da tsani daya ana nan ana nan wata rana sai mu shi da farfafika kai ta ba da baki kai ta ba da baki da yake najeriya najeriya ce za ci ko ba mu sallame mu sai sallame ka ba ka gidan ka kan kuma suna mai ma ku to wannan wata musiba ce ran da aka zo aka ce za a cire maka bukka da kan titi ki dinga gunoti akan abubuwa naka ba mu'ayyanin ayyana ne adadin ruwan litan adadin litan da za a yi ruwan in bai tsallakewa bayan ilmu ya hasulu bi nafsul khalqi wanda amfani halitta zai samu ta dalilin sa wala yufassiruhu alaihim bai yawaita shi a kansu hatta ya kuna tufan no a kayan zama kamar tufanin annabi nuhu Allah ya yulita fa huwa yunziluhu bil qadari allazi fihi maslaha Allah na saukar da ruwan daidai yadda zai yi gyara daidai yadda zai amfanar fi su ta haɗu da ainihin jallawala ma a azama azamahu wa ma a azama lokacin bai lutfahu bi khalqihi zuwa ga ganin an hanyar ruwan tun bai ruwan ba dan hanyar ruwan nan bai ruwan ba na ruwan an ba su daidai suna yin abun titi yadda ake bukata maimakon a gode wa Allah sai ya kai masa kwamfutar kai wa wancan ruwa ko ba kamar ruwa ba kamar haka su ce ne mu har yanzu ba mu samu ba muna nan muna jira kai Allah da yake kai mu yana mana ruwa amma kaga wancan ya ba su maimakon su ce inna ilan lahi rage mu mu muna nan muna roƙon namu bayyana ta sai gairi هذا الموضع هاي كنا أه، أه، أتنقل لك جل وعلا ما أعظمه نه وما أعظم لطفه بجلده وهذه المسائل وإن مسألولي الثلاث الثلاث التي ذكرها في هذه الآية الكريمة جاءت مبينة في غير هذا الموضع وأن لي قد أقول الأولى التي hiya kaunuhu anzalahu bi kadari ya saukar da ruwan nan daidai bukata tsari a shara ashara na fi qawlihi wa in min shay'in illa indana qada'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum a yanzu in ka ja kafa watsa labarai ana magana idan ana magana ilimi a jarida ana magana ba wannan ake magana ba ha ilimin boko ake magana kuma ilimi na alkur'ani sannan suna mamaki ka dinga karatun qur'ani to ne za ka rayu bayan rayuwa tana nan Allah ka gane da mu wa in min shay'in wannan babu wani abu daga cikin abubuwan da suke aukuwa da ruwa da wane ne illa in da hukaba'i cibiyar abin na hannun Allah shi ke ɓantara muku daidai abin da ya fato muku irin abin da ke bukata suna ala muku daidai abin da za ku yi amfani da shi inda zai kwanto ruwan nan gaba ki da alaka kure amma sai tsulalo muku shi ke bukata hmm? eh. tushen abin a hannunmu taskar zuba haushe inda na tasko taskar abin na wurin Allah wannan ruwan da wannan zinarin ba technology ne samar da shi ba ba technology ne ke samar da duwatsu ba wasu akwai menene da mun da ke kai masa shi haka ne a asalin iske ba chemical ne idan an haɗa shi aka samu ƙarafa aka zuba masa shi aka jagula shi aka nan duk zai zama zinari amma akwai zinari Allah halittar Allah cikin duwatsu da nan dutsen ba zinari amma yanzu ga wasu su sun koma zinari wai mai da su ai na kai kemikal ɗin da suka koma duwatsu shaitan adam yana faɗin maganan da za ta halaka shi ta bakin mai ban sunan lissafin nan na ƙarfi a madariji abin na ƙarshen farko na mun kashin farko matariju da ke ke ka ciki wanda za ka bincika sai ka ganci ba ki kallon kuma wannan ita kaza wanda ita kaza ita ka bin ciki duk wanda za ka ciki sai ka fahimci ne ke kanta illan nazirul yasir sai ka san mai faɗa da Allah kuma rabo kai misalin ka ba wannan ka je ka ba wancan ka ba wancan kana baban su to wani sun muka ba su ce mu ka bayan hana maka ba da za ku kwashe da wannan yayan shi akwai abun da ka kalla akwai abin da gudana ba haka kawai kai ba amma sai ka ga wanda ka ce saboda ka abin da ka tana da maka ka san ya san zuciyarsu wannan ta ka zai jarraba shi wannan ta ka zai jarraba in zan jarraba ku dole ne jarraba ku da guda ai sai abin da na gaba ma wa in min shay'in babu wani abu da cikin abubuwan duniyar nan kam iska ce wane ne illa inda na saba'in sai ya kunce mana na daidai abin da zai amfani mu wa ma nunazziluhu ba mu saukar da shi illa bi qadarin ma'lumin face da wani gurgudo sananne wannan aya ta nuna ka wa anzalna minas sama'i ma'an kubra wa thaniyatu na uku a aya allati hiya iskanuhul ma shine tararwa are ruwa al munazzali minas sama'i fil ardi mu kamun mu kai Allah ya mana riba da kasashen mu yankuna irin namu wancan ma an ajiye musu irin ajiyar da aka da aka ajiye musu ruwan akan dutse wannan fakila ko shine asalin tanki ka ajiye musu kan dutse kuma ya sanya ga injinan aiki lokaci yayi ba za ko za ku je ku saukar da shi ba sai kun da shi kaɗan kaɗan sannan kuma ku sai kun yi ilimi kuma ce Allah kun yi fasaha har kuna da mutum mutum ne kaga masu mutum mutum ne nan kuma kalban Allah da shi da mutum mutum ne yanzu ko huta da shi ne nan ne ba shi wa sama'i yanzu maimakon a ɗauki mutane aiki sai a ɗauko mutum mutum ne kaga irin miliyoyin da ake yin sa alaƙi mutum mutumin shi ya zo ya ma girki ya ma wanke wanke ya goge ma kaya ya yi maka menene ya tana maka ruwa ya share ɗaki ya goggoge ka ce aiki ba zai sasa ba ka yi maganin sasa to ba kwanda sasa mai taki ma ɓannan ran da aka kuskure aka samu matsala wata waya daga wata waya ya haukace ya burkushe ta duba kofin da suke in in wannan mutumin mutumin ta suka kawo lokaci da abin da sai zungumi mota ka gaji ba shi da mana kallon mutum mutumin da ba. daga in yi guru in yi bukuce yi juye ya kumbura ya fasa in gafa ya ɗauki irin fijo ɗin ya ji ba ɗai ka ya kafa ne daidai zai gudu irin wannan hatsarin da ka baka ajiye a gidanka amma an ce ta ba an samu fasafa yanzu an wuce Allah to za ba a ce Allah ba wannan na Allah ya fi fasaha ya fi tsari kamar misali ne mutumin da zai kiwata kare ce kuɗin kare ya hana masu gadi aikin mutum kare sai ya sa kare guda da shi ne ai ko ana nan ba da aka yi mutum ya hau kashe fa tana zai fara cinye ta في فرعون يبراهم سوت هكذا ما ما يكيد سونا نظام جوا ثاني ثاني ما ثاني اسمه كذي اللي هي إسقاط الماء المنزل من السماء في الأرض بينها في قوله جل وعلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفسلكه ينابيع في الأرض هادشي الاعلام هكا جانب فمولا بارد ان الله انزل من السماء ماء الله يا فوق الواد الحما فصلكه يا نبي يا عجيشي كذا ما ابو لابو في الارض ولينبوع الماء الكثير روام يوا وقوله فانزلنا من السماء ماء wa azkaina kumuhu muka da shayar da ko ruwan nan kuma antum lahu musadinina ba ku ne kuka tara shi ba hmm? haka kuka zan shi a kafa a tare ina ilimin naku kuma an zartun mu har ruwan sama ake na karya su tattara gajimare su zuba wata koda su yi wa ne ya haɗe menene sai a zo a tara wata ko kuma ba Allah shi yi ba yake nan mutum ba zai iya ruwa an za ka je ana koya wa yara tun daga firamare ake cire ma yara imani yaushe da ibrahim ya zo ofis na kaje koyi makaranta kaza za su yi ruwan sama shi ne yara su ta gudu za su je za su yi ruwan sama kuma an yi wannan ɗan abin da aka yi aka ce sai ka je jahili ya ce wai allah ke yin in kun je gida ka kuma da yamma ga yadda ake yin ruwan sama ba allah ke yi wa Allah ke magabun da ke wanda ke ruwan sama na amma jahili zai je Allah ya yi ruwa bi usulobi makirin a tsakai na kuma ko ba ma an tun laho biya sabi ne na ku ba ku ka iya tara shi ba ala wana alhijiri kuke alama na filhijiri kai a mashi haka ko mu tashi a tsari the uh,